فآيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين لا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمرون أولئك الذين أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yan wa al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mai kokari da amfani da lokacin da muke da shi ga yanzu ramadan ya kusa tafiya zamani ina da tsada wurin Allah lokaci ina da tsada wurin Allah rayuwa tana tafiya da zamani dare yamma safe rana waɗannan zamanin a cikinsa mutum ke rayu a cikinsa ne mutum ake masa lissafi rayuwansa mutum zai tashi ina yaro zamani ke tafi da shi zai zama ina saurayi zamani ke tafiya da shi zai zai zama tsoho zamani ne zamani ne zai sa shi a makara a kai shi makabarta zamani ina da abun cewa a rayuwa dan adam shi sa allah ina ranta da zamani wani lokaci saboda amfanin da yake ta tare da zamani kar mumini musulmi mai hankali ibar zamani ke a banza musamman wannan lokacin da muke ciki mai tsada lokacin azumi zamani mai tsada zamani neman yarda Allah zamani neman samu shiga wurin Allah zamani neman Allah ya fi mana zamanin mu roki Allah bukatun mu ibiya zamanin ma idwa iyayen mu addu'a wanda suke kwance zamanin da zamu yi addu'a iyalan mu Allah shirye su mu kuma mu kara lafiya zamanin da zamu ma kasan mu addu'a don a samu zaman lafiya a hadu duniya da lahira rayuwa zamani ne ba yanda za a yi mu bar zamani wanda yake da tsada zamani wanda yake da tsada kuma wannan zamani ku ba lokaci wanda kuke cewa barjitan ku ba ta lokaci lokaci tafiya banza mu shagara da wasanni da rashin tunanin lokaci tafi dan adam ko turawan da suka ci gaba da yin jirgin sama da kwamfuta da wani abu in ka je ture ba Ture da ya san me yake yi ko yana jira bas zai hau za a gan littafi an nuta yana karantawa Ba y'a bari wannan kankanin lokacin in wuce masa saboda ya san da babu shi an ya kawo shi saboda aka al'umma za su karu a zamaninsa a cikin kwakwon da an ya ba shi kwakwalwa amma saboda kin wuya mutuwan zuciya rashin hangen nisa shi ya sa wannan kwakwalwan da Allah ya bashi ita ce a banza wofi shi sa muna cikin zamanin zama da hankalinmu don mu nemo kusanci da Allah mu nema mu zama mutane masu imani mu nema mutanen da za mu gama lafiya duniyar nafa yarbawa rayuwar duniya baki ɗaya yarbawa yau kana da lafiya gobe maka da lafiya yawan kana cikin farin ciki gobe kana cikin bakin ciki yawan kana da shi gobe babu yawan kana da rai gobe maka da rai saraka zamani ya kamata mu mai da hankalinmu kan tafiyan zamani jama'a shi sa Allah da ya yabi masu imani su ne masu sai da sallah su ne masu ba da zaka su wanda suka yi imani da lahira su za su zamanin zai masu amfana jama'a azumi baki ɗaya lokacinsa tsada ne mu yankura mu tashi da dare mu roƙi ubangijinmu mu neman shiga wurin allah mu yi tilawan ƙur'ani mu roƙi allah wallah allah za mu samu shiga wurin allah nasiya da zan baku bacci ina jira ma cikin kabri mutum zai shekara ɗari ko motsawa bai yi ba inda bacci ne ina jira mu mu rage bacci a nan don ina jira mu a kabri mu tsaya hanyar da za mu yi mu samu rayuwa ma arziki lafiya zaman lafiya an wala yake mu ubangiji mu a cikin wannan wata mai albarka wala Allah Allah zai tosaya mana mu tuna kuma yan mu kasan Syria yanda ake zuba da ginin musulmi ake shigo masu balambalai ake kishi mace wanda take da ciki da yaro jingin wanda aka haife shi da soho wanda ba shi da lafiya da dattijawa da katira masu ilimi da manya masu ilimi ana zuba balambalai suna mutuwa kamar dabbobi roki masa Allah Allah ya ba su zaman lafiya mu kalli kasan iraq yadda aka shiga falluja ake ta kashe mutane mata da yara ke zuba masu jini mu roki Allah Allah ya ba su zaman lafiya nubura kasan yaman kasan da manzalin wasu fashi sallallahu alaihi gari ne mai imani yanzu ba zaman zuba da jini ake yi mu duba kasar misra wanda kuke gin manyan mutane wanda allah ya ba su hankali masu ilimi duk suna kurkuku wani suna da hawan gini wani suna da cuta su karfi an kulle su ku duba nigeria ku roƙi allah In ba allah ya sa shugaba ya zo allah ya taimake shi da ba dama mu tafi juma'a in ka tafi juma'a kana sauwa hankali ka fargaba yake yarinya za a sa masa bomb ta zo da ta zo ta shiga ta kwanke ban mu mutane su mutu wannan duk baki gyara ba wani roki Allah kasashe musulmi Allah ya ba mu zaman lafiya mumini musulmin kirki musulmi na gari ina suna halin da yake ciki ina suna hali na garin dan wansa kuna ganin kasar Najeriya ba mu tafi su da addu'a ba duk abin da ya shafi Najeriya ya shafi Togo ko ku yarda ko ba ku yarda ba domin Najeriya ita ce uwa duk abin da mutum na nan togo na Najeriya zai shafe shi saboda aka ku yankura ku taimaka juna da addu'a makasan mu togo ya cancanta mu yi addu'a Allah ya ba 'yan siyasa mu haɗin kai da shugaban ƙasa a zaman lafiya munafinci da kariya da hada bala'i Allah ya kare mu wannan duk wannan wata zabi wannan addu'a muna fata Allah zai karba addu'a sha Allah yana ma gargaji kin Allah da rashin iman da Allah ba wanda kai karfi Allah mutum lokacin da kake na shekara talatin kana da karfi ka taka ka harare ka yi menene sannu ne in ka kai tamanin tashi mashi da sanda bawon ne da ke ka sanda za ka tashi saboda da kai ne yau ba kai ba ne mutan nawa ne da ka su? ina da karfin tsiya amma yanzu jikiyar ke tashi da sanda ban da kafa biyu allah ya kara masa sanda kafa uku amma da zai iya tashi ba allah shi ne fa'alul mayuri sheke ma gargaji masu ƙin allah masu rena ƙur'ani masu rena ajini muhammadu sallallahu alaihi wasallam masu rena sakon Allah yake na illan layu mai nuna bil akhirah watanda ba su yi imani cewa akwai goben kiyama ba wanda ba su yadda an mutu za ta shi su ba wanda ba su yadda akwai sakamako bayan mutuwa ba wanda ba su yadda ƙur'ani ya ambaci lahira ba su yadda da shi ba Allah ya ce ga yadda muka yi masu zayyana lahun amalahun mun kawai ta masu aikansu kafircin da suke ciki suna gan daidai ne jin dadin duniya suna gan daidai ne mulkin duniya suna gan daidai ne suna gan suna kan daidai an nuna su ne wayoyi su ne suka ci gaba adini kuma ba gidajiya ce adini 'yan kawai ne itan itansiste ne adini wani tunani ne na ma'aukata ba mutum mai hankali ba ne zai ce akwai lahira ku daina su sheki cewa itewa zayyana lahum a'malam mun zayyana masu mun kawai ta masu aikinsu saboda me suna gan daidai take kafiri na gan daidai yake shange na gan daidai yake neman mace na gan daidai yake izage kurani na gan daidai yake ina gan ya ci gaba ya waye kuma yana da wani abun da ake kira yanci izage jinin Allah izage manzo Allah izage komai shane yake zayyana a amalahum mun kawai ce masu na ga yanci ne ina da damar zage jini ina da damar zage na amnan Muhammadu sallara sai ina da zage komai Allah ya bashi lokaci ne zamani ne sa ranaku ne watanni ne shekaru ne Allah ya bashi ina da farkonsa ina da sa. zayyana lahum a'malahum amma fahum ya'marun suna cikin bata bayan da kafiri samu shi cikin bata yake yi nan yau gobe yi nan jibi yi nan bashi ya tika in ka ba masu filosofa wanda suke tinkawo da ilimin filosofi suna jin babu Allah annabawa ma abinda suke kawo ba daidai ba ne rashin hankali ne ba daidai ba ne su ne wayayyu an birne mafi yawansu a kasan turai wanda suke wannan tinkawo an manta da su ba wanda ya damu da su amma har ila yau ana tunanin musa a nabi ne har ila yau ana tunanin isa a nabi ne har ila yau ana suna manzan allah ana tunan su amma makayaci da tinkawo da duniya an tsare vivant ba wanda ke tunan su sun mutu kasaitin ne su ba abin da za su iya yi kafirin farko da kafirin yanzu ba komai ba ne wurin Allah masu girman kai masu taba jini da na da da na yanzu ba za su ma jini komai ba shana yake cewa ya ce da zina lamun ya zayyana lamun amalin fahim ya hamahun kalmata ya mahuna shi ne ta'ihu mutum bai san kwai na zai nufa ba bai san niyasa yake rayuwa ba bai san niyasa aka ishe shi ba bai san sababin da aka ce rayu ba bai san cewa rayuwa niyasa aka harshe shi ba bai san cewa bayan rayuwa mai zai yi kawai shi da dabba kadan ne wanda shi ne rayuwar mumini wanda ike da hankali shi ya da lahira duk rayuwan da mutum bai san menene rayuwa ba zai wahala shari'a ke cewa na layi mino na bil akira wanda ba su yi imani lahira ba zayyana amala mu kawai ta masu fahim ya ya'marun sun shiga rudu kalmat ya ba yamma ba gabas ba arewa ba kudu bai sani ba muminin kirki shi ne ki da hankali ba ya son fitina muminin kirki ba ya son fada muminin kirki ba ya son tada fitina muminin kirki ba ya son zuba da gini muminin kirki ina da tosai muminin kirki ina son danwansa muminin kirki ina son marayu muminin kirki ina son makafi muminin kirki ina son wanda ba shi da shi wanda shi ne mutum muminin kirki ba shi da girman kai muminin kirki ba shi da hekiri da danwansa wannan shi ne musulunci wannan shi ne addini wannan shi ne sako manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi Allah yake ula'ika allazina lahum su'ul azab wanda ba su da shiriya ba su yarda da Allah ba to su ne waɗannan da suke da anzaba mai tsanani wa hum fil akhirati lahira kuma hum da suna cikin kabewa da asara jama'a muna zamanin da zamu hankali mu neman zaman lafiya mu nema inda zamu hadu da Allah lafiya mu nema inda zamu samu ci gaba Afirka mu yi makara fitina da fada mu dakatar da shi zaman lafiya tattauna a samu manufa ina mu yasa muke rayuwa ya za mu yi ci gaba wannan shi ne ake bukata wannan shi ne musulunci ke bukata lokaci ya yi mu daina tunanin fitina da bala'i a kasa da girman kai da gwarza kan mu ba lokacin mu ne mutuna da don zaman lafiya annabi mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana zaman lafiya lokacin da yayi yaki da mutanen makka ya fito ne ya Allah ɗaya ne abota masa ya ce ajini ɗaya ne a daina bota ma kasa da ice da kasa da dabbobi saboda hankali dan adam bai kamata ka zo kana bota ma ice ba ko dabba ko wani kasa ka yanka abu ka zubar shi wannan shi ne iletire hakika wanda bai san komai ba manzana sallara abinda ya zo da shi kenan arna suka fito da shi a kasansa suka da shi a makka ya tafi majina aka biyo shi aka je aka yake shi aka masa an zaba akwai ranar azabu ranar handabu ce da manzanar sallallahu wasallam ya yi kwana takwas ya ci abinci saboda bala'in won an kashi faffansa an kewaye garinsa sa an kwace anusa ranar da ya samu dama zai zo madina ya zo maka yi umra kafirin maka sun tsare shi hudaybiya sun ce ba za ka shiga ba lokacin kuma ina da sojoji matasa ya ce zai shiga maka by force zai iya shiga kuma zai iya yake su kashe su ba zai faru maka sun mutane maka arna sun ce ba za ka shiga ba ya ce miyasa ni ba dan kasa ba ne sun ce dan kasa ne amma ka daban addinin daban ba za ka shiga ba sai ka ce to shi manzana ya ce to miya alkawari shi kafiran sun ce to kawo takardar mu rubuta mu yi rubutu kai sai wannan shekarar ba za ka shiga ba sai shekarar mai zuwa manzo Allah ki fadi yadda wanda yake rubuta shi yana ne ke rubutawa farko abin da arnar suka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ta rubuta bismillahi rahmanir rahim min muhammadu rasulullah ila wani ila wani sun ce kai dakata a rubuta muhammadu dan abdullahi ba mu sai kai manzo ba ne goge goge rasulullahi kai ba annabi ba ban san ka da annabi ba kai dan abdullahi ne la akbar she manzan la yake da na goge shena na ke in goge shi saboda ni Allah da ya tura ka wai su mutanen najasa su zo ce goge wannan manzan la ce nuna mu she manzan la ya nuna masa she duba rasulullahi shi manzan la ya goge ya goge shi ke rubuta muhammadu dan abdullahi suwaye ne suka ma manzala wannan kafirai yan dangi ba sa son sa manzala yana da dama da zai shiga makaitar da hankali amma zaman lafiya shi ne rayuwa ake goge goge rasulullah manzala ki na yasa shan umar ya ce ya rasulullah saboda me zan mu karbo wulakanci mutane da sun yake mu sun fita da mu a kasanmu yau muna da fawa muna da karfi a ce mu goge furkwa ya ce kai mara shiru shi suka kawo mangar na biyu sun ce daga yau ba za ka shiga maka yau ba ga manzana ya sa harami ya sa kayan umura sun ce ba za ka shiga ba kai ba za ka shiga ba shekara mai zuwa za ka zo za ka zo kuma karkari ke kayan yaki za ka shigo maka haka ba komai ka yadda manzana ke na yadda a rubuta shi nomori na kuka ya ce manzana don bere sallallahu sallam za mu karbi wulakanta mu don matasa ku duniya ya yarwa a guji fitina sai shi ce manzala ya a goge aka goge shi suka da shi sake rubuta na uku duk mutum da ya bar maka ya musulunta ya je majina dawo mana da shi suka sa masa doka na wulakanci manzala ya yarda sallallahu alaihi wasallam ne zama manzala ya yarda ina da iko ina da power ina da karfin zai shiga makka amma ya hankura ya bari don zaman lafiya bai rage masa komai ba karshen maka ya zama nasa sauraka matasa ku daina tadda fitina a kasa kar siyasa isa ku raba kanku kar wani abu izo ku talibima zuba da jini kuna ga yadda ake zuba da gina kasashen waje uwa daya uba daya ne in kai musulmi ne kasan dan wanka wanda ba musulmi ba Allah ya nuna mai yadda zan zama da juna wannan shi ne mutanen kirki wannan shi ne zaman lafiya dan adam Allah ya karrama dan adam wala kad ramba ni adam dan adam yana da hankali an yi abu ba daidai ba ku fada amma fitira da zuba da jini ba musulunci ba ne ku bari arna su fada mana duk abin da za su fada a ce mu tsara ne ne menene wallahi addinin muhammadu baya bari jini wannan shi na addinin mu amma addinin mu baya ɗaukar wulakanci addinin baya zo ko siya a taka mu shirla amma mun fi son zaman lafiya ina kiran ku matasa duniya ya bude ku gode ma Allah ba ku gani bala'i ba yadda muka gani a Najeriya na boko haram da fitina da zuba da gini ku roki Allah kar ne kawo shi a nan kar ku yi tunanin sama abun mamaki wanda mutum zai tunani wannan abin zo ma kar ku yi wannan tunanin ku tsaya ku roki Allah Allah ya ba su haɗin kai wannan shine zai sa ku ci gaba wannan shi ne sa ku yi karatu ko kuma ku samu arziki a rayuwa shi sa Allah yake cewa mutanen da ba su yada da Allah ba suna da zaba mai tsanani ranar tashin siyama Allah ya kare mu Allah ya yafe mana shi Allah yake cewa mai kuma wa إنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إيه أنا سنت القرآن فا شيطان إبليس شيك كوما من ذا الله صلى الله عليه وسلم قرآن با من غنغانو تسوني يعني كنت kun تسوني me تسوني وني جاء wani ga ba kai ba wani ashe wahala nike yi kawai ba a jin ma ne ta suniya ga tana ko ta san ga tana mun ci mun koshi sha tara mutane da jira ce ga tana sha rufe kawo ta suniya surutu to haka kafirai suka wasufa qur'ani ce manzala sallallahu alaihi ga tana ne kawai a asatirul awwali naktatabaha fahiya tumla alaihi bukratan wa asila haka suke gaggaya masa wannan amma manzala hankuri ne rayuwar shi da hankuri ba koyaushe na an takaka zaka rama shi zane ce wata tawassab bin haqq wata tawassab bin sama mu'minin kirki shi da hankuri mu'minin kirki shi da hankuri da hankuri da aiki ba koyaushe mutum zai tashi kuma maki ba mutum ba da hankuri shi ne komai ike cewa manzana ce da su ce da waɗannan arnan ɗan dangi ne waɗannan ƴan ƴaƴan dangi ne ƴaƴan babbanni ne hasara daga gida ke farawa in kaga ana cin ka daga gidanka ke farawa gidan da aka haife ka kannin babanka ƴaƴansu da mutanen gidanka su suke cin ka manzo Allah sallallahu wanda suka fara cin sa Abu lahabi ne Abu Lahab babansa da baban manzon Allah Abdullahi ubansu daya Abu lahabi da baban manzala ubansu daya ba wanda ya fara tinkari manzan ne ce sir ka shi abu lahab kiyaya daga gida yake farawa amma kana da hankurci ga ya kauce amma ku an fara kiyaya gida to shi duniya tashi dole ne ka samu wanda zai maka hasara a gida shane ce ce da waɗannan arna. wa innaka la tulaqqa al-qur'ana min ladun hakim alim qur'anin fa tana karban sa na wajen ubangijin da yake ne aje komai a bisa tsari hakim ta ga yanzu ranan ban taba tashi a ce rana ya yi arutar yau trazar kina ya yi satar witar rana bai fita ba an sai rana za a zuba mai eh, har yanzu tun da aka haifin ban taba gani ba inda ina wani kasa ne ya fita a zaka da shi a zuba mai ba taba gani rana wata na ya raba biyu yana tafiya ba zamani yanzu muna cikin ruwa zamanin ruwa ya fita kuma zamani zafi zai zo komai a tsare ke iskan da yake kada daga yamma ina da lokacinsa iska da yake kada daga can ina oxygen wanda muke shaka daban oxygen da suwa suke samu daban amfani rana daban amfani dare daban shaki kira haƙi in an yi sai ka yanzu shebar kana yaro ba dama ka fara ci abinci she ba ka nono karni sha saboda iyaye ka suna da hankali inda dan adam ne ai sai ka ba komai she kuka tunda iyaye ka suna da hankuri sha ba ka nono amma dabba tunda iyaye ba su hankuri ba zai ba da nono ba ana sai shi she tashi tunda ba mahaifiyar da ba zai dauko ta ba sai an da sa dabba ana sai she tashi ya ga kuma sai ke zagaya izaya da Allah zai nuna masa kama nomin nonon tun tunda maman ba hankali to shi ake kira suke, Allah ce rago in ta haihu yanzu shi ka jin eh, abin nan akuya in ta haihu yanzu yanzu yaro ina tashi ba wanda zai ce ga wajen da ake shan nono kuma tashi zai yi sai tashi zagaya kama nono sha ce sha shegin ya tura shi a riko shi saboda uwa mata da hankali da ta dake da dokota ta sa cinya ta baki uwa mata da wannan hankali amma mu muke da hankali aka yi ka kashe ka sai kana kuka kana birgima sha doke ka lalace ka wanke ka baka nono tun da baka da maman ka tana da hankali to shi Allah shi ashe aje komai mahalinsa shi ake kira wa hakim ma ke kira alim alawazin wazin shi Allah yake da ilimi da kullum ilimi a cikin ilimi ke hakimi aje komai mahalinsa shi ta ce wa inda ka gaya masu hakika na tulaka qur'an kai kana karbo qur'ani ne min ladun daga can hakimu ubangiji da yake aje komai aje wajensa alimu masani wanda saninsa ba wanda yake sama da shi jama'a mu muke mu da muka yarda da Allah mu ne mutane wanda ya imani da Allah shine mutum wanda ya yarda da manzo Allah shine mutum kafiri ya asara ya tabi duniya da lahira Allah ya samu dace na'am إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلهم تسألون سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تسألون rayuwa wani yanzu a cikin kudai zai zo gida bai samu kudi ya ba matansa ba ina ne ina tunanin yadda zai koma gida rayuwa gyarbawa ne yau kana da shi gobe baka da shi rayuwa duka baki da gyarbawa ne allah yana gaya a nan muhammad sallallahu alaihi wasallam wahalar da annabi sai sha rayuwa ma kawai rayuwa kafin a nan musa kafin gogor ma da arnan rayuwa rayuwa makarsa wani wahala ne shi ka sha wahala wannan bai taya mu kawai ba manyan bayi Allah sun sha wahala rayuwa kar wani irasa kudi ita da hankalin sai ce himma mutu wani bai ke kudi shi kaga ya je na fashe hanya mota na wuce ce wait wait fito da kaya ikashe mutum idoce kudin sai tafi wai shi rayu wanda ya kashe su su su mutu shi da yayan su rayu kana ga hankali zai dauka ka je hanya mota yana wucewa sai ka dakata da mota. ka kashe wanda suke ciki ka dauke kudin su su mutu kai ka je garin ka kaji daji ka san abin da kake yi dabba ma ba yi wannan rayuwa yau da daji gobe babu haka rayuwa ya gada yau lafiya gobe babu to Allah yana gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga ya rayuwar da annabawan da suka wuce ga yanda suka yi anan Musa ya bar Misra ya je kasan Madiyana a can ya samu dacijo ya aura masa sadaki mashi da aka yi shekara takwas ina kiwo sadaki wanda yanzu sadaki da kuke renawa yanzu kana neman mace yanzu gobe ka samu jeka 20 shandar ma'aure jeka 20 matan ga sa zubai to a nan wuta shekara takwas ya yana kiyo shekara takwas ina kiyo kafin a bashi mace mata suna da kima yanzu ne matan sun maku yawa shi sa wanda yake san mil ya gama aure da kina, eh, da ina da wahala mu shi samu wannan to a nan musa ya yi hijira ya tafi can ya zai hadu da wadda ta wani suka ta na bishiya ibn kur'ani bai fada ba in ka ce annabi shu'aib na nan musa ya zo gunsa kawo dalili qur'ani da ya san suna annabi shu'aib ya ce babana shehu kabir ya ce babba wani dacijo ne bai ce bai ce annabi shu'aib ba wai ha kawai gangan ne Allah zai ce wani shehu kabir bai ce annabi shu'aib ba tun da Allah ya ce wani toho ne babba kuma mu tsaya nan wurin don me zamu kokor mu ce annabi shu'aib ne Allah zai fada iskara musa yayin da nan musa ya aure zai koma misra suna cikin tafiya kowa ya san kasan in shiga kasan falastin da wannan wurin zuwa misra sanyi ake da kankara saki ina zuwa ina tafi da iyalinsa sanyi ya kama su rayuwa kenan lokacin kafin a ce da shi aiko koshi. rayuwa shi gyarbawa jama'a kar wani kasuwansa ilalace ya shiga fa wannan ya dauke kudin wani ya cinye ya yi wannan yi wannan isata ba zai yi ba ka ci halalinka iskara musa ne ahali yayin da na musa suna tafiya zan ya kama su dare ya yi shi annan musa ya ce da iyalinsa ku gane ni ahali alihi nan waye ne lokaci ba su haihu ba waye alinsa matarsa amma shi a yanzu da ake muhammadu rasul muhammadu alaisa muhammadu ala alihi sun ce matansa ba alinsa ba ne shi'a sun ce na na'isha ba kiransa ali manzo Allah ƙur'ani ya nuna mana in aka ce ali muhammadu ana nufi iyalinsa ne su ne kaskar ku duba ƙur'ana nan a nan musa yana tafiya da matansa ne shi ne Allah da kansa yake ce kara musa li ahalihi ali a nan wa'aye matarsa ne ashe ba wannan shan da zai zo ya cire kai da na isha ba alman zalaba ne da na hafsa a alman zalaba ne ba hankali ba ne shi dai boba wani bai san ƙur'ani ƙur'ani ne fara ba muka fara ba in kara musa yi ahali annan musa ya ce da iyalansa iyalansa waye ne matansa ashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ce ahalinsa ina nufi na na hajijatu Na na aishatu da na hafsatu matan gidansa su ne ahal ya ce da su inni anastu nara na ji na hangi wuta ga shi a can na hangi wani wuta a can Na ji ga wuta a can na hange su sa'atikun mina bi khabar zan je can kawo muku labari a nuna ma hanya in manje in tambaya akwai mutane a can in samu labari zan samu hanya nuna mana yadda za mu yi mu ma mu ji daji saboda suna cikin bala'i sanyi au kun ko kwan ba labara can wuta ne kawai shi in kawo mu bishi hadu kabar in kawo maka wuta da akwai akwai abin da wuta da akwai harshen wuta a ciki ma'ana in kawo maku harshen wuta wuta da yake ciki wuta wutan da yake kone ce wanda yake garwashi garwashin da yake akwai wuta akan shake kira kabashi shake kira ha. garwashi wanda yake jannan wanda harshe wuta yana ciki a ciki shi ake kira da kabashi da shihari au kabas shiharin shine garwashin wannan wutan da yake ci shi ake kira kabas ma'anansa mutarajifa ne yake ku jira ina jin kawo muku da saboda me zan kawo muku wutan la'allakum tasawwur don mu jijini domin mu jijini sanyi suke ji wannan rayuwa annabawa kenan suna shan wahala Allah na son su amma suna shan wahala Allah na son su suna wahala ina mu wanda mu ba san kanmu ba mutum talauci ya same shi shi je sata talauci ya same shi zai ta hanyar kashe mutane da ke kudi billahi lazim duk wanda ya zuba da gini domin sa ta kuɗi shi ma zai kare lafiya ba ni yasa za ka kashe wani a hanya ko ka je kawai ka sata shanu mutane don kai talauci kake ji wanda ba daidai ba ne wanda ba daidai ba ne ko kana kasuwa wani ya baka kuɗi ka sai kaya ka cinye ko dan wanka ya baka dukiya ka cinye wannan ba talauci ba ba wani abu ba ne fajin zuciya da kansarin zuciya ne allah ikan jarbe bayansa da nan musa halin da yake ciki shi ya ce mai kuma فلما وسبحان الله رب العالمين don a musa bai san allah ya shirya allah ya tanada zai nada shi annabi ya zama annabi eh. in ka duba ƙura'an haka allah ya gaya manzo allah ya ce da baka ka san zaka zama annabi ba ba annabin da aka haifin shi ya san shi annabi ne ba annabi isa wanda ana haifin shi yahudu ya nasara suka masa kage an ce yi gana yi gana lokacin don a karya ta kafirai amma ba haka ba ba wanda ya san me gobe jama'a in talauci ya dame ka kai kuka wurin Allah in ka da lafiya kai kuka wurin Allah komai Allah shi ke yi falamma a hanudiya yayin da nan wuta ya zo kalmar domiru ha ya koma wajen wutan ya zo wajen wutan ashe aske ne ashe sako Allah yake sai wuta ne ya je wannan wurin to Allah komai shi da sababi wanda bai gane ba zai sha wahala Allah zai iya tura mala'ika zai same shi amma aka yi tsara wani alama aske aje shida nan Musa ya je can tuku shi Allah ya ba shi sako komai shi sababi komai Allah yana da sababi Allah komai na aje shi alama kaga azumi na ba mu azumi shi mun ga wata ba wata muke botawa ba alama cewa zamanin ya yi ku ɗauki azumi haka nan ke zuwa makka kashire sun ce mu ma gunki muke botawa dushe ka ba muna kewaye shi na shafe-shafe no wanda kariya ne ka ba allah ne ajiye alama ce in za mu yi tsalla mu fuskanci a can amma har mu gama sallah ba sunan dutsen da muke kira ba sunan wurin da muke kira na kasa in ka je kana tawafi za ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu huwa yumiitu wa la kulli shay'in qadir subhanallahi wa bihamdi addu'a kake yi Allah ya ajiye wurin ne alama ka zo ka nemo gafara bai ce ka taba wannan dutse ka shafe ka yi murjewa wannan jahilai ce wannan mu ba ma bota ma dutse shi sa no. umar ya ce hajjar aswad wanda an soya a janna ne an sa shi ne don mu taba mu sumbance shi don izuma shaida ranar tashin kiyama shan umar da ya zo ya ce kai dutse da bange banza ne na sumbance ka ba zai ba kai dutse ne ba ka ba mu cuta ba za ka iya cuta da mu ba za ka ba mu rayuwa ba al'umma manzan da ba sa bota magunci amma yanzu wanda ya karatu waje shi ake kuma munci kuke botawa gaba shi ma gunki ne la la la ajinu ba ma gota ma gunki alhamdulillah alhamdulillah ba ma goma gunki in ka ga wanda suke shafe gaba na jahilai na cikin musulmi wannan dutsen baya ba mu lafiya wannan ginin baya ba mu cuta baya iya mana kawai alama ce wanda ake kira sha'air la alama ce Allah yake da mu gota Allah wuri yanda watan ya tsaya watanni sun tsaya su wuce amma wata azumi yake ce Allah shi ku dauki azumi ashe ba wata muke botawa ba haka ne Allah yake sai tura nan Musa sai aje alaman shi wannan wuta na nan Musa ya sa ba shi na nan Musa ya sa ba ina neman ku a'a alama ce wanda Allah ya so ikira shi zo wurin shi da yaje da yaje falamma jaa nudiya tan kirawo shi bai san kai na ake kiransa ba an ce da shi farko wurin da kake wannan wutan da kake ce an sa albarka wurin wuri ne mai albarka mutum da ya zai na neman wutan da zai je ya ji ya ce wannan wutan baki bai albarka ne albarka mai za a tura shi zama annabi wa man haula hadda duk wanda yake tare da wannan wutan an ya sa albarka a ciki ma ne ina gaya masa cewa kai da ka zo wannan wurin ka zama babban mutum annabi da kai mutum bai gan ya duba ba kowa duba nan ba kowa ba kowa Allah ya ce nujiya an ka man finnar wa man haulaha shekin subhanallah ubangiji ya zama sarkin ubangiji wanda bashi da uwa bashi da uba bashi da kaka bashi da mace bashi da yaya shekin subhanallah rabbul alamin ubangiji salikai shi ya sa ka kai Allah wannan ne rayuwar addinin mu jama'a addinin Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ina da alama ne na bota ma Allah amma wannan alama ba shi ake botawa ba duk addini ba abin da ya kai addini manzo Allah sabta ba ma bota magunki ba ma kira wani ba Allah ba ba ma kira sunan annabawa mu bota musu ba ma kira sunan malafi mu bota musu muna bota ma Allah wannan shi na addinin shi zaka ga musulmin da ke bota wani ba Allah ba to addini bai magance shi ba shan da yake da mutu ya musa ya musa innahu ana nan ka zo dauko ruwa ka zo dauko wuta ne ka je abin da yake damu ka daban abin da yake damu Allah kuma daban yanzu zuwan da kai sako za baka ka je ka yi isa da shi bari zancen jin dubin ana mu taimanta manta zancen sanyin ma yanzu wani nauyi ya ke sa daura masa yanzu ya ke ana sa daura masa nauyi da ya fi da da yana so ne gidajin sanyi ke ji da ya je ma ja hannu jiya an burka man finna wa man haulaha wa subhanallah rabbil alamin da an gaya masa wannan sun fi an fara gaya masa dan yi tunani ba wuta ba ne aske ne an gaya masa ya ji sauti da san kawai na bane an gaya masa nan wurin wuri ne mai albarka da wanda suke kewaye wurin to tanshan ya shiga taifinsa zai saurare mu zai biyo baya sheke Allah ya ce ya Musa shaka sake kiransa da ba kira sunansa ba ya Musa ya ce nan Musa innahu ana Allah ni ne Allah bai ce wuta shi na Allah ba a'a nan ake gaya masa sautin da kake ji ni na Allah sautin nan da kake ji ni na Allah ya Musa ka na Musa innahu amrullah ni ne Allah al-aziz wanda ya buwaya yake da iko kan komai al-hakim wanda yake aje komai A ashalla ina magana ashalla ina fada na ji a Allah ya mangana sauti na faɗa Allah ya ce ni a nan musa ni ne Allah amma mangana na ba kuma namun ba ne amina yi ana ji wai su masu falosofa wanda suka shiga da ciki addini sun ce Allah baya mangana mangana kuma a je yake suna sun kori Allah ba shi da sauti kuma dan adam kenan Allah dama damansa ne yi ifada amma manganas laisa ka misri she in ka shiga wanda ka huta Allah ne ce ya Musa wannan kira Allah ne fada nan Musa ya ji dan adam ne ya ji yadda Allah yake ake kira bani adam ke kira ke ji amma wannan kiran da sautin na Allah ne ya bambanta ne bani adam ka yadda haka don ka huta karka ka shiga ka yi wani kwane-kwane innahu an Allah ni ne Allah wajen da kake kana jin kira na ni nake kiran ka nan musa to amma ga dokan da zan gaya ma me yake da shi wa alqi falam ma ra'ata tazuka annaha jannu wala mudabirun wa lam ya musa la taghra ولا يخاف لدي المرسلون الله ina so tura nan Musa zuwa wayansu mutanen da sun fi karfinsa suna da mulki suna da dukiya suna da komai dama suna neman sa yana so isa shi zamana ina da sika ina da kwar constant da ubangijinsa shi Allah bai tace ita da shi kai annabi ne ki ina gwada shi ne ce a nan Musa ni nike mangana ni Allah ubangiji ka nike mangana saurare ka ji jeji shi kadai matansa ba ta kusa wurin shi kadai ina wani wurin da bai san kai ne ke ba shan ya ji sauti baya gan mai shi ya ce ni da ubangiji ka Musa ni ne to lokacin nan musa ya ina tafiya da sanda da yake kiwo da shi can shala yana sai ba shi guzuri abin da zai kare kansa ya ce kai a nan musa ba alke a Ke fa dokon sandan ka aje shi ka yadda shi yadda shi a kasa falon mara aha yayin da ya yadda sanda a kasa ya gin sandan kuma tahtazu ka annaha janu katun maciji kalmatu janun maciji ne loga arabiya maciji katu wanda yake iya motsa koyaushe shaki kira jami kira hadisi ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in ka shiga dakinka ka ga maciji yayi irin kullun na haka katun maciji karka kashe shi a janu ne ke kai fito ka bani wuri amma ka kashe shi kai maza ka mutu wannan aljannu sukan shiga gidan mutum haka suka lokacin da ake yakin ahzab cikin sahaba ko da ya aure shi manzo Allah sallallahu alaihi ya bashi izini je gida ina zuwa shegen a kofa shi shi zai kai farmaki da ke saboda kishi ya ya gan amarya waje shi matan ya ce da shi ya hankuri ya hankuri shiga ka gani mai a cikin gida ina shigowa shegin makiji makiji tulu to wanda makiji shi ake kira janu katu kuma yana iya gudu koyaushe dauki kibiyan shi suke wannan ya harbi wannan maciji. ina haɗu maciji maciji na mutu shi kuma yana mutuwa matan ta ce ban sai shi ya fara mutuwa ko maciji ne saboda ajiyanu ne ba kashe maciji a cikin daki haka sai ka hada da Allah ka ce kai bismillah fita kai ba na da ke fita kowane yare ka gaya masa in ya kifta shi ka dauki suna Allah shi ka kici lokacin ba za ka yi kowai ba to a nan Musa da ya jefo sandan shegen sandan ta tazu ina jujjuyewa ina harka genan genan genan ka an na hajjanu sandan ya yi kama maciji kadu wanda yake da sauri da nan musa ya gan wannan walla mu jibiran shi juye na gudu dan adam ina jin tsoro shi da ku daina alfara ni ba da jin tsoron kowa ni ba da jin tsoron kowa ni waye ne kai ai jama'a bala'i bai same ka ba ne bala'i bai same ka ba ne ba ka jin zoron kowa shefe walla mudbiran ya juye bayan na gudu wala yi asu bai wayewaye ba a nan musa bai wata saboda tsoro ko wayewaye bai yi ba annabawa kenan dan adam muna da fitra wanda Allah ya sa muna da tsoro muna da nisuwa muna da komai Allah shi ke kare ne ya ga abin da bai taba gani ba shi Allah ya ce shi ya Musa ga na Musa juyo la ta kafkar karka ji tsoro ka ji tsoro inni la ya khafu ladayya mursalun wanda na tura su manzanni ba su tsoro a gare ni ba abin da zai masu kwanta da hankalinka rike tsandanka lokacin Allah ya gina shi kenan Allah ya maida shi annabi kenan lokaci zai ba shi sako ya tafi saboda haka ashe komai ko annabawa shi an lai gina su tuku amma kai liman ka hau mimbari ka zage wani ka zage wani ka zage wani kai kai da musulmi ka ka da kowace addini kai kai da musulmi ba yi wani ka ja mutane da hikima wa ma'izatul hasan wannan shi na addini shekakinsa addini ba su yi kowa ta hau bi barka zage wani ka ce bi ba ka jin tsoron kowa eh ba ka jin tsoron kowa ba haka ke rayuwar ba mana la ta khaf inni la ikhafu ladayya mursalun Allah haka yake Allah yana bashi duka kenan abubuwan da zai je don shi n'an Musa bai san miya gaba ba amma Allah alimul hakim ina kinsa jin zan zai hadu da fir'auna shugaban masu girman kai zai je fir'auna zai nemo dalili duk allah ya kimsa da shi ne je amma abin da zai gaba shan da ce mai kuma إلا na ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم wannan jumla jumla ta mutarara ne cikin logar rabiya akwai jumla ne wuce yanzu ana mangana ana mangana shi a shigo da wani mangana shi a tafi kadan shi a je shi a ci gaba da mangana wannan goni ne cikin logar rabiya ana kira jumla ta mutarara goni ne qur'ani ana tafiya ana tafiya a daka ta mangana shi a shiga da wani mangana daga ba sake ci gaba da mangana don ka ji daji mangana wannan istisna ne mun kafi'i in ka ce illa man zalama shi dai wanda ya zalunci kansa bai na nufi annabawan ba ne bai na nufi annabawan da suka zalunci kansu ba wani nufi da ya zalunci kansa annabawa na shirye su suna laifi da laifi wanda kuma laifi ya fi masu Allah ya shirye da su ne amma bai mai da su malaiku ba sabanin malamai ne shi annabawa suka yi laifi sukan kure amma ba sa dawamin kuren kuma na kanana ne bai kai irin kuren ba ne shi sa lokacin da aka zo yakin tabuk munafikai suka zo suka ce da manzo Allah oh, sallallahu alaihi wasallam mu wallahi uzuri ne waye waye ban samu dama ne manzo Allah sallallahu alaihi shi ya karbi uzurin su da Allah ina sai ga manzo Allah sallallahu alaihi ya ce afallahu anka Allah ya riga ya fi masa ka saurare ka ya fi masa amma bai kamata ai ya kama afallahu an kalima azinta lahu ne saka ya dare kiriyar to duk irin waɗannan yawanci Allah ke da annabawan sa gafur rahim duk irin waɗannan da ya tsara musu amma ba ka dawa ba kai to wannan istisnan mun kafa ne wani jumla ce tsara Allah ya ce illa man zalama bani adam da ya zalici kansa yadda ya zalici kansa a rayuwa sun mabaddala husna bayan ya zalici kansa ya yi kafirci ya yi zina ya sace ya girman ka yi zalici a ban kasa sun mabaddala husna ya mada wannan zalunci da wannan sharin duka ya maida aiki nagari a bayansa ma'ana Allah yana gaya mana cewa kar mu yi nadama mutum da ya rayu ya yi zalunci ya yi kafirci ya abubuwa amma ƙarshen rayuwa ya tuba ya yake alheri to su daban suke Allah zai yafi mana ba na suke da maganin musa ta kakkawa mana cewa bani adam duk wanda ya cike kansa daga baya rayuwa ya yi tuba ya bi bayan tuban da aiki na gari ba da suri bayan ya yi mummuna aiki fa inni ni ubangiji gafur rahim ni me yake wani mai rahama ne ana tafiya shi aka kawo jumla ta mutarar ku sani duk wanda yake ci kansa amma bayan ki ta kansa ya zama mutum kirki ya zama mutum nagari to ni ubangiji zai yafe masa saboda haka yanwa wanda suka yi laifi na da suka yi zina na da akwai cikin wanda ya tashi ba abin da ya san shi zina wani in ba ta ba da sai ne agwaji mutanen goya sace su wani ya ci kudin mutane wani ga hasada wani ga girman kai wani ga shi da gurma da munafinci wani ga kyashi baya son dan wansa ci gaba wani ga wajen zuwa sihiri to kafin baka mutu ba to yi tuba su Allah yake nufi anan man zalama wanda ya zance kansa thumma baddala husna shemar da wannan sai ya mai da hasanati ya mayar gurbin wannan munan aikin ya tura aikin ya tafi to Allah yake tafa ini gafurur rahim saboda haka mu yi tuba mu mayar da aiki alheri sakamako abin da muka yi da ba daidai ba Allah ya samu gane to an gama kenan shi Allah ya ki kuma kisan anan Musa Qur'ani tafiye ke eh ana tafiya marmar da shi da jumla don ji dadi shi sa sallar tarawi na masu matasan nan ce Allah akbar alfulamin ita kana kai tsofaffi suna ciki ba lafiya suna ciki ije su munna dai wuce su munna ji wuce to sannu an je kai saurayi na kun so a ciki in ka yi salama alaikum ka dan dan jira ka dan su masu huta kai ma kana zuwa kana zuman kai matashin kai ma kana zuwa zaka zo iri su daidai da su shi za ki kira tarawih na yi rasa biyu a don kuta amma kuma irin sallan da ake unguwanniyar da kiyaye Allah kuwa ku dama san wako salama da kuma biyar an gama wannan wasan yara ne ba sanar suke ba wasan yara ne mutum zai je wajen mai sha'i yi awa biyu ina zagi mutane na surutu je wajen mai balangu yi awa biyu na surutu amma ya zo a can miki goma ina sa a gaman ina da ka tafi ina za ka je yamma a ina za ka tafi Allah ya kare mu na'am وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء بيضاء أحكمة تخرج بيضاء بحكمة تخرج بيضاء وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء بيضاء أن أكرشي كونك وآمن أيوة ينقل متى وأنا مفعول وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين Allah da ya nuna masa zance sanda an gama shi nan musa a kara ma kuma wa aji haliyada doki an ka sa sama liganka ba juhu ba ne jama'a wani suna a ajiyu shi ne gebi ba gebi ba nan shi ne gebi nan nan shi ne gebi ba ajiyu ba na ana kira wani magebi amma nan shi ne gebi rigar nan da aka yanke nan ka sa nunka nan wannan shi ke ne na ba ta ne ya ce wa da kariya da ka sa an ka fi gebi ka nu can sama sawa ta harji bai a zaka fito an nunka yana aske za a gan anu yana aske min gairi su'i in ka ga yana aske ne ba cuta ba ne ba rikin lafiya ba ne haka wani aya ne an laye so ba haka kawai ba ne ka fure kai ban shi daga annunka yana warkiya zaka suman cuta ne ba cuta ba ne an lame ke sanar da shi kafin ya fara shiga da annunka nan amma ka shiga da shi ka fito da shi za a ga yana kyalli don karkaji ji tsoro sha an ya sanar da shi kafin fara jama'a ba kafirta mutum kafin ka yi da'awa ba a zo a sai da mutane ka ce duk kafire ne ku shiga wuta eh janar naka ne na iyayenka ne jama'a Allah ya ce da annabi sa ma naka illa rahmatan lil an tura ka ne don to sai da ji rahama ba sai ka zo ka so da mutane cikin addini ba a yi abu da hikima? Ka ga Allah shi na Allah ina gaya nan Musa da annabi Musa ba a gaya masa ya tsaro ya ga yana kyalli? zai ji tsoro shi Allah ya ce saka ya gaya masa za ka fito shi zai canja bayan da ka san shi ba ne kuma haka muke so a yi mingari su ba cuta ba ne ce ƙur'an ya ce kai ta ne 56 aya ya ce aya lamomi su guda tara ne ba nan musa amma ƙur'an bayan ta ambace su sha mace biyu a nan sauran guda bakwai ina hanya za su kansu wannan duk abin da Allah ya bashi na ayoyi guda tsarin shi Allah ya ce da ne ila fir'aun zaka je wani sarki ana kira fir'aun wanda ya buwa ya ce ana rabbukum a'la ya ce ni ne ubangijin wa kawami da mutanensa innahum shi Allah yana ga nan Musa kafin tafi wanda zaka je gusu fir'auna dai mutanensa innahum kanu kawman fasikina mutane ne fasikai ba sa saurin gaskiya ba sa son gaskiya ba sa son mai gaskiya ba za su karba ba masu girman kai ne a maka yankuri ne ta a shi ba za da za ka je kawai kana fada a ce an yadda shi an ji shi karka yadda ka je da'awa ka ce haini na gama na je na kira su sun ci na kira su sun ci allah ka wulakanta su allah ka halaka da su ba yin haka ka roki Allah ka ta gugurmaya Allah Allah ubangiji ka rabu da awansu na gani anan za mu tsaya ban ga liman yau ba bai ce da ni tansho ba na gani ina baya kina bai zo da wuri ba za mu tsaya nan insha Allah za a yi tamboyi ce gobe su sako jama'a shine ramadan zamani ne lokaci ne kar mu gafara mu tsaya mu samu canji rayuwarmu mu yi tuba mu kuma da hankalin mu mai aiki kirki a cikin wannan gari Allah ya samu dace assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dana da ne to ai ba kana ne to na gode jama'a zauna jama'a akwai tambayoyi yayi eh me ya faru ne ai ba haka aka saba ba ku zauna mana akwai tambayoyin jama'a shi da aka aka dakata karfe biya san karfe ne na za ku je yanzu ku je ma ba yanzu za ku sha ruwa ba a hankuri a zauna akwai tamboyi akwai tambayoyi ku yi hankuri ko na kullum ba ku zuwa shi ranar lahadi kun cika wuri awa daya kuma kun tafi da ana raba dukiya da zama za ku yi a zo a raba samin samin nan kowane zauna garajen mai kuke amin tambaya ta farko wani bawa allah yake malam an kawo dukiyar da aka ce raba wa mutane da na zauna na yi nazari sai na ga cewa na cikin zakka sai na rike ka ci amana ka ci amana a neman taba jaraba neman wannan neman ya zan rike ai fada za ka yi lokacin mutum zai iya kawo maka kudi da yawa shi bai sai da kake ba ka sai masu kudin nan sun gari ka ka sa kaya ka kira una, to kana da shi in kaya da kana da shi baka yarda kana da shi Allah ya sa ka ce Allahu ban da shi Arrahman ban da shi Arrahim ban da shi ba zai yarda ba ma dama ka sa kaya irin nasa ba zai tance ka ba sai za a yi gaya masa ce nima mafukaci na ba ni nawa shi addini mu ya koya mana wani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai tura karbi sadaka to kana da naka in ka da ko mai kudi ne ya za a yi ga dukiya da wuce annunka a baka amana baka da naka dole za ka sata shi sa da allah ya hace mu ya sa wani abu ana kira gari kwadai shawa ya ce mace budurwa shi shan ya ce wala ta buzina yi zina to ya za a yi ake fanki ho mata balakun mina nisa ku je ku yi aure dole mu doki daya ba zai yi ba mu ga yarin ya wuce a banza a doki daya a wani amma zina da karku yi to kai an doki kudi an ka kai fakiri ne an ce gaje ka raba mutane kai ka yi mai dole ne ka gaya masu cewa ni ma bukaci na warin nawa amma kai ba ka gaya masa ba shi kaɗan ne to ka ce amana ba ka gaya masa ba ka ce amana shi bai sani ba shi ka bashi ka gaya masa nima mabukaci ne wannan shi ne daidai Allah saka da alkhairi tambaya ta biyu wannan ba wanda ke malam an azurta ni da ta sai Allah ya karbi da yana kan karabi da sake samun haihuwa na biyu Allah ya karbi da yana kan karabi na uku haka sai dangi suka fara cewa da ni akwai dalili akwai sababi ya kamata tashi tsaye Malamin na neman nasiha wallahi kare suke maka billahi azum Allah kai na kaunanka farko dai ba likitoci suke gaya maka likitoci suna gani kama akwai cutar da ake gado a ciki cutar da yake Allah ne ya sa dan adam lalla nono mahaifiyarsa ba kyau ko yaro yana da rashin lafiya na kashi ko yana da rashin lafiya na jini shi waɗannan alamomi ne da yakan sababa dan adam ya rasa wannan suka gaya maka je asibiti a samu kwararru amma ha kawai ba abin da Allah yi wannan mangan da suke gaya ma suna suka je wajen malamai ne malamin boka kazamai a ce wani maye ne ke yi ko matanka tana da farin kafa ba ta risa ko wani mutum ne yake ma wannan wallahi wannan shi ne shirka ka gode ma Allah wallahi waɗannan yaran da suka mutu tashin ciyama dangata ne kai in kaya abin da zai kai ka wuta in za ta ji da kai shi yaran su je su sayar wutan eh wanda suka mutu yaran su ce ubangiji ba za mu shiga aljanna ba shi ka sa baban mu shiga aljanna ka sai anan banza da Allah sun girma ma za su zama yan talla na titi a nan gaban titi Na nan baka da kudi ma za ka kai su makaranta ka gode ma Allah babu shakka bam da hankuri rabuwa ina da wahala ko shugaban talikai sallallahu alaihi wasallam lokacin da ibrahim al'adam ibrahim na manzana sallallahu ala'uwa ya birni manzana ya kuka awaye na zuba saboda rabuwa wani abu ne na rahama amma lam yarham la yurham rabuwa akwai tausayi a ciki babu shakka dan ka su mutu yana da wani alamin zaka ji a zuci amma ka gode ma Allah cewa kana da kariya a gobin tashin kiyama sawa wannan mangaren da kayi Allah ya maka albarka ka tsoro waɗannan mutane amma akwai cuta na warasa wanda ake gada iyaye wanda sababi ika zama sababin yaro in rashin lafiya ka je ka sami likitoci su zuba maka wannan abu amma Allah shi ne mai raya shi na mai kashe koro na Allah ta da kai tambaya ta gaba ma da gobe yaran mu za su fara jarrabawa muna neman addu'a malam ya Allah muna roƙo su yaran da ya ba su nasara mai kyau kuma muna gaya masu su yi nan zare a bakin ciki yaran mu ba sa karatu kuma yana sai ci jarabawa mafi ya suna sata jarabawa kuma su ji tsoron Allah kuma muna gaya ma malamai universitai wai su suna kada yaran mai gangan don yana gan yaran ba sa masa respect yaran mai maka respect daban jarabawa gado jarabawa haƙƙinsa ne yara za ka yi mata hukuma kafin shiga jarabawa amma su saboda afirkanci ga gani yaro ya mata batiman a klas ya ruta ya aji zai zai kada shi a jarabawa wannan hauka ne kake lalace kasanka ne lala yaro zai zama mutum babba nan gaba togo ilimin da allai ba shi amma ka ji ka kada shi domin kai kawai ba mutunta ka ba wanda ba mutunci ba ne kuma yara ku yi karatun da ilimi a yi nan zari amma yaro ana jarabawa ba ka karatu kana tare da yaran mata kullum wai ke dan investe ne kan can waye waye ke dan investe ka yabin da gen dama wani ba daidai ba ne yanzu kake shiga duniya ya mai kake investe ka roki ana ka gama lafiya muna bukatar likitoci muna bukatar injiniyoni muna bukatar masu ilimi muna bukatar yaran da su zama nan gaba kar ku tuma nan haka zamu zauna togo ba togo kawai ba ne nigeria ko ina kasar da aka ciki ko france kuna gan zanga-zangar da aka yi fari ma'aikata kuna gan somen ukun da ya wuce france su gari da duka ci gaba amma ma'aikatan suna da jima da gubernuma a nan ka yi karatu karka ce sun da aiki babu nan gaba aiki zai zo in allah ya sa an hada kai ana ci gaba muna da arziki a kasa za a zo a nan gaba allah ya kawo saboda ka yi karatu karka ce in kayan aiki ba za ka sun ka gama kasu ba zuwa aiki ba don ka daina karatu mafi yawa cikin ku suna bari aiki ma'ana an gani wani ya gama university bai samu aiki ba ce ta zagi gubernman rahe eh, babu aiki babu kaza kaza babu shaka ba zagi ba ne rubuta a wata kuri da ba shugabanni cewa matasa suna na su aiki sha ne taimaka yi zagi da tsinuwa babu ciki amma kuma kar ku daina katun ku ta yi in ka gama ku samu aiki baka ci gaba magister in ka ci gaba kar zama doktora ilimi dai baya tafiya banza muna roƙo Allah Allah ya taimake ku Allah ya ba ku nasara Allah ya sa ku zama masu amfani akan al'umman Allah ya sa mu dace Allah ya saka da kai tambaya ta gaba wanda yake malam wasu na na gidan suka yi addu'a ba su ce fatiha kullu wallahu idza jaa a gaya musu su gyara addu'a ta su ban gane ba da sai yi addu'a ba su cika addu'a da fadiya ba su cika addu'a da kullu wallahu da gida a a'a kawai kallon addini ai ba ka ake yi ba ina gani ina tunani haka na gada ba ya cika addini za ga da ina zai nawo kawo mana a cikin Kur'ani ko a shamawi ko ahalari ka ke addu'a ne ƙur'anin shi kansa wani ibada ne mustakilla Kur'ani gwamnati ne Kur'ani kansa ibada ne addu'a yanzu na gan yarinya suna wuce wannan so shi na kan na zai na da zagi an nake ana ka bani yarinyan aura na gan yarinya budurwa ta balaga ta aisa hijiyar tana da ƙur'ani za su gaya wa bangi abin da ce ya Allah ka aura mu yarinyar nan shi na kan na zai na da zagi ina ce na wala da za a bani wani abu ne da mun ina sai naka gwamnati ne wani aya ne daban budurwan kuma na son samu amma akwai wani abu daya zan iya karanta Kur'ani ko yi azumi ko ba da saraka yi tawassuli in ce ana ka bani don aiki kirki ne na yi amma da ake so ka buɗe addu'a da shi shine salati annabi zaka yi ya salati annabi don ka kara addu'a amma fa wannan na gama ce Kur'ani ba mu wasa bane ai na sai na kuma wallahi wanda suke yin wannan ba ta karanta sun sun ce ka yi na zai na kafa uku wallahi sun ka ce bismillah an gama ko salatu goma da annabi billahi azim ba a gama dayan ma to ba sa ka yi na Allah ba da amma ba ka yi shi ba an bar ka je mage ba ka yi komai ba to wannan addu'a ba haka ake addu'a addu'a ana so ka yi shi yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi zaka iya fara da salatu annabi shi ka roko ba ka jin arabiya ka yi da yare ko aibai ne kai yare ba yare kafirci ku bari waɗannan in boko haram ne wasu abin da yi yare ba kafirci a ciki yare ba yaren kafirci kowane yare allah ne haske shi ba yaren da ake fiyar kafirci lokacin habasha kafin manzo allah sallallahu alaihi tafi madina habasha kafire ne kun iske botawa ya ce sahabai ku je can kun ji aikin yare ake su ma koyi yaren manzo Allah musalla yayi yaren amma da ba sallah ce ba yare kafirci hauka ne rashin hankala ce wani yare kafirci abinda mai yare yake bai da alaka da yaren ba kafirci saboda haka zaka yi addu'a Allah ka mun ga Allah muka kaza baka jin arabiya Allah ya samu dace na'am Allah ta fada sai tambaya ta gaba wannan kibaran ga mu a ƙarshen ko ga mu abu ne nan kusa za mu kai ƙarshen ramadan idan aka tashi da zakatun fitr ina iya fitar wa iyaye na da suke kauye ni ina nan in dai ka sanar da su kuma ba su da shi shi ka sanar da su shi su a fito masu da shi ina da kyau amma kar ka fito nan su kuma suna fitarwa eh ka sanar da su don za ka fito mana su to wannan shine yaron kirki ka taimake su a kuna da su ba ihsani mana iyaye akwai ihsani abinda ku yan nawar ku na yi kenan mutum ya zo nan ya samu kanci ya samu aiki na yi iyayensa suna nawar suna fama da zani daya ta tana zuwa ina tana zuwa tana kuɗi ke har yanzu amma yaro yana ne yana da mota yana tukawa a yake o oh, wasu maman yan kawalin ka turo masa tamfa ma ba ta sakawa to sannu eh su yan kawalin suka haife ta in kawai na masu haife ka tura masa a tamfa holland su masu saka su ma addu'a babanka yana cikin alawayo din ka masa shadda mai kyau da hula mai kyau ka sa shi ka samu addu'a amma kai ka nan ka samu wata aibai lafiyayye faraka aura kuna tuka mota ka sa ma kekin tabaro ka ce waɗannan 'yan kawai ne to 'yan kawai suka haife ka ka zama haka tan sha ku ji tsoro Allah kan iyayen nan wanda ke mata ta ba ta da lafiya ba da an kuma azumi da ita karshe ta cewa tana dauke da cutar kansayar da za ta yi launi da a tun ba ta lafiya cuta ne mai haɗari da an asibiti in ba za ta iya ba a bari ba a ciyar tuku saboda rayuwa an nuwan laifi an ya fa man kana maridan aw ala safar fa iddat min ayyam ukhra ba ko wani cuta ke tashi ba amma ko cutar da ke tashi ba ke wani cuta na nan ba za ka tashi ba ka kyanshe tsoho da tsohuwa suna ka ce tsoho ya taba warkewa tsoho ya taba warkewa lahira za shi shi za ka ce fitiyar amma kowane rashin lafiya ka yi hankuran ka samu soki shekara ma ba ka samu soki ba in ka mutu shi maka da su maka wannan nasi ne sabani akan so da tsohuwa Allah ya samu dace hmm. ciyarwa shi ne za a yi abin kama abinci bude baki a ciyar da mutum daya an yi abinci shinkafa za a yi abinci shinkafa da dabino a hada ma mutum daya ko a ba shi muddin rage muddin nabi shinkafa a ce zai dafa kudi za a iya bayar da wanda zai iya ciyarwa za a iya ba shi kamar jika daya ije ya ci abinci balangu lalla fakiri lalla miskini waɗanda ne ba sai aure ba kaga zai iya su balangu da abubuwa ya ci ko shi ciyarwa shi ne mutum da ya ci ko shi shi ne ciyarwa kana iya dunkula wata daya ka ba su kamar ne shi ko ka da ba shi kullum kamar ne ana fi ke dan gidan manzo Allah kullum yana ba da gurasa ne yayin da girma ya zo masa zan zo kan wannan cewa an fada da cewa cikin ramadana wanda ba dalili ko mutum na fama da malaria sai ta aije yi cewa ba cewa ba haka ba ba haka ba ne rashin lafiya an ce aji da giman da ake a kan mace da take da ciki ko mace da take da cewa wai su fatawa abla ibn abbas ya yi cewa amma fatawa shi na da sauran su abin suke ba haka ba ne suna cikin mara lafiya ne su aje su rama shine daidai na'am tambaya ta gaba ce muna rayuwa da yaki na malami samu karuwa mai ɗaya uku amma matsalan da ke da sanya da ita na gano cewa ba ta sallah inna ba ta da suna gudun eh, rayuwar yara na a baya na ke eh, ya zan shawara za ban sani ba ni ma ban sani ni ma ban sani ba ban sani ba yaya amma eh ina son kayansa ko ba ta falla a tafi tare ke zai tambayi ni na ce suke ta kai ban gan sakin ba ko kana zama da arniya gida ke ni zan zoce a suke ta ka gani malam salamin ina son matan kenan ko an gaya masa da zai suke ta ba to kana zama da arniya ce kajira ce ba ta falla arniya ce bainana wa bainan sala bainana wa bainan kufra shi a tarku sala me amfanin ta ita anniya ce ba ta sallah me alaƙar ka da ita ka rabu da ita ka san wata tana sallah a yi sallah saboda rabon mu duniya da lahira shi ne sallah ka gan jabu jama'a mata b'a ta sallah me amfanin ta me kike so ta maka amma mutuwan zuciya ya kai wannan ba zai yi ba ka rabu da ita ka ce ta yi sallan ta ki ka sake ta ka kwace aya. ta ji ta aure daidai da ita eh amma mamaki ni zan baka shawara ka sake arniya tana gidanka to na na baka shawara ka sake ta na fada maka sake ta kuma ba ka sake ta ba ya yafi maka ba ba shi ke na ba in bai haɗin da ka fada shi dan ta yi tuba in ka ji ta yi tuba yau shi ka bari amma ta ga ta sallah kuma shari kake masa Allah yana kallon ka mun da ban sani ba karka masa shari na Allah ta da dai sauran tambaya daya kan wannan tambaya jama'a ko sanarwa kungiya eh, ko majalisin da da whatsapp akwai karatu malam da ake watsawa kan layi saboda haka wanda ke sha'awar karatu ya ba wanda ke kan whatsapp ya ba da sa, ya so a shigar da shi ya zo da sauraron karatu tare da iyalansa a gida tambaya ta ƙarshe wannan bawa Allah ya ce malam menene hukuncin karatun sura su a makabarta jama'a na son gaya makuku a nan ku zauna a tattauna da wani wasu wanda ba su yi karatu ba suna su sa sunan su sa bakin su a cikin addinin Allah malamai laifin ku ne kowaye mutum ne komai matsayinsa cikin gwamnati mulki na ne ba shi ba shi da alaƙar zance a jini ku gane ku gaya mutanen haka ko mutum shi babban dan kasuwa ne izo ya sa bakin cika a jini non absalam da zai tashi yanzu ya tafi majina ya karatu izo ya doki kuka ya shiga tokon ya ce mace za ta haihu an ce mara absalam yana zuwa zai mata operation ya eh, hauka ne ba dalilin za a sa mutum da bai yi karatu ba do ina da iko a cikin jama'a kawai zai kawo ajiye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya birne sahabbai ba karanta qur'ani a makabarta jama'a ba karanta qur'ani a makabarta wajen mazaban da muke bi malikiya yace makruha na karanta qur'ani a makabarta abin da ake so mu yi makabarta shine an birne shi mu yi addu'a Allah ka yafi masa Allah ya gafarta masa kuma mun je ziyara akwai addu'a da aka koya mana assalamu alaikum ya dara kawo mumina mumina wa illa insha Allah bikum lahiquna Allah ka yafi masu Allah ka gafarta masu manzo Allah ya mana komai amma daga gan wani dan kasuwa ne ya samu kudi ina son shiga da rayin sa cikin addini ga gan wani babban ma'aikaci ne ya gama aiki na zaune sa bakin da cikin addini to ku malamai ku gaya masu gaskiya a nan da ake faɗa gaskiya ba ji tsoron kowa ba dalilin da mutum ne ma addini bai zai magana addini ba ba ba cin siyasa ba ne ba hauka ba ne gaskiya ki tafiya da addini ba karanta tabaraka da jiya a Qur'an ba gina makabata ba sa makabata kalo ba gina shi kamar kyauci ba da hoton gawa a manne makabarta duk wannan saba suna manzala ne saba koyar manzala ne saba annan muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam addinin ba haka bane jama'a ku yarda kar ku yarda na isa da sako Allah ya kiyaye sallunku da bidaa na shi ke nan ko? don malam malam zuwa malam kamar aduwa alhamdulillah a da ya karanta da mu sun farko har zuwa yanzu Allah ya sa muna ji kuma za mu yi aiki da su gargaɗi da yake mana kuma Allah ya kasa musu da alkhairi Allah ya kara masa basira wanda ne Allah ya sa albarka ilimin iliminsa mu kuma da muke karkashin sa Allah ya sa mu danshin sa ubangijin Allah ya sa mu wani duniya lafiya wannan azumin da aka fara lafiya Allah ya sa gama lafiya duk mara lafiya mu Allah ya ba mu lafiya masu lafiya Allah ya kara musu lafiya yan kasuwan mu ubangijin Allah ya kara wa kasuwancin su albarka talakawan mu kuma Allah ya azurta su ma'aikatan mu ma'aikatan gwamnati wanda suke musulmai Allah ka ɗaukaka su wannan kasa ta mu Allah ka zama da ita lafiya kasashen musulmai duka ko ina ake tashin hankali Allah ka kawo kwanciyar hankali inda ake kwanciyar hankali ko ubangiji Allah ka samu na kwanciyar hankali اللهم ربنا اعز الاسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر الدين اللهم دمر اعداء الدين اللهم اذل الشرك والمشركين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين an abinda kuke so kenan ba dauka ba su